na samu Dauna in dauna Kauna kwada una. Na yi gudun tsira ha ya ni na zauna Inda yi har ka tuna Na san ɗaci guna Suma ba ni na ɗanɗana Ai tuntuni ni na dana A guri sa'ar dangana Ne kuma ban haɗama gulbe ke gurama ɗi kwaɗa na sarrama Kyawun tafiya sallama Ai tuntuni zancen zama ba motsa da wuri-wuri to ba da guri-guri ta sata ce wuri zan ba ki gulin wuri ganga ta zan buga da sauri to ne kam zan rawar da kwaye gyara ta yi danganin gyara shirin kan ganni ni ba na guna-guni ga mota sabuwa a abin na abin zabuwa makwashi da gishin ruwa san ba ki gudun gawa baka kallar ki ba ce mini ban ji ba ban san fushi ba bana ga zamar mushi ba kin gani kauna a ce ba gata nan gata nan ku albashi za ta ba ku na yi niyyar na ba ku ki babu mu na shakku na je unguwa uku gani na shiga uku Kuna kuna gida uku karkiti nan wata uku na san ka da kokari kake sa hintin zire sautin ka da marmari matso kusa ke da wuri jirike da ƙauri. Tafiyar mata na ta sauri. Kusa ya kar mu yi gwari.